من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم إشيرين لتقف لوتن ديال وتن جماد الأولى hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari arba'in da shida. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratu Ali Imran aya kuwa ta tamanin da ɗaya. ko da hudu da hudu ah, kuma Allah ta'ala muke roƙon ya mana muwafaka to Allah yake kul amanna billah ka faɗa musu ya rasulallah, a fili ba wani ɓoye ƙoye mu dai mun gaskata Allah mun yadda Allah gaskiya ne da abubuwan da aka saukan mana na alƙur'ani gaskiya ne da abubuwan da aka saukarwa da annabi ibrahima da isma'ila da ishaqa da yaqub da jikokinsa gaskiya ne وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم da abubuwan duk da aka ba wa annabi musa gaskiya ne da abubuwan da aka ba wa annabi isa haka sauran annabawa dai gaba ɗayansu daga ubangijin musu Allah ne kan aiko manzo bayan manzo ta tara la nufarriqu baina adin minhum ba mu raba tsakanin wani daga cikin su duka daga Allah suke la iyaka lokacin da aka aiko manzo sabo to duk abun da wancan da ya gabata an dakatar da shi wa lahu muslimun mu ga Allah tabaraka wa ta'ala muka ba da tun amanna billahi to ga Allah muka mika mu muka mika rayuwanmu sai yadda ya gau maganan shi ita ce magana abin da ya ce shi kenan abin ya hana ma shi kenan wa man yattabi ghayra al-islam dinan duk mahaloki bai ɗauki wani musulunci a matsayin addini to ya sani falon ya kwabala min ba a karɓa daga gare shi a musuluncin nan shi ne wanda adam ya yi nuhu ibrahim musa isa alaihi wasu wassalam wa huwa fil akhirati min al khasirin wanda ya ɗauki wata hanya ba ta wa'annan ba ya yi sallah yana daga cikin asararru khasira ya fata rayuwarsa da duniya bai je lahira da komai ba kam aikinsa ba a karba ba ya wahala amilatun ba. wannan su ne a ayoyin haka guda biyu ko su to mai bambance su aka ba shi aka saukar masa ba duk ne ba kun zila tare daga tankar da ya musa ai an ba akwai mun naka washi baki da baki hannu da hannu kana a shi ne muke karatun mata ba har je ainihin lokacin da ya tafi yana faman tattara shari'a aka samu ne zindiki a cikin mutane ya ware shi raba jama'a Ba yau ban ka ba ba ka nan to na manta na bina abin da ke gabana na gabana ka dai duba abun da ɗan talukin na ya kaga ya biya sami to so daga haka yake ina ma na tsaya wa man shi ma na gaba shi fasiri na na tsaya to saboda haka nan asara dai da kasar asara sharhul kalimat Eh, kalma ta aya tamanin da hudu aka ce al'asibatu menene sifto a ah, gashi can jika nabi husaini ne ko hasan da aka ce wa huwa sifto rasulillahi kaga jam'in su asibatu Hmm. hmm. Hmm. Hmm. duk ba wanda ya karɓo kuma wannan shi ne ake ce muku shuru da kuka yi shi ne bala'i saboda a gwamnatin wannan wanda ake ciki ba maganan addini don ka bai kawo zuwa aikin gwamnati tara rawa musamman aka tara inda imoto mu za mu zuwa yi amma su da aka haɗu can ba ganin addini aka ce kwata-kwata an daga addini da suka kawo shi don haka babu maganar ka ce wannan a lokacin nan mai gunki mai kada ma zai daga kada shi dole kuma ka saurare shi a haka mai gungume ma shi ma zai daga gungumensa mai bautan sanda shi ma ce ga sanda na duk kusan kuyar saboda ka kanan wannan ba maganan kabila wadda ka nan ko zauna kai kai aikin da ka kawo sai shi ne aula amma wannan ba zai yiwu ba ga karami kana karamin ma'aikaci ba ka iya juya su kama kila ran da ubangiji ta baraka wa ta'ala Allah ne mai kyau aka damka ma lamarin a hannunka ka je shi ke nan ba wani maganar duwa a cikin a cikin kalmomin ka da za ka gabatar za ka nemi Allah ya ma taimako da yayanka Hmm? Eh? eh ai shi kujin asara kawai shi nan inda sun najeriya su ake bauta mai bautar najeriya ga sana ga allah kuna hmm? mu dole ne za mu ke ji shi nan sannan an gama da mu zama kana ji a zagi allah Hmm? amma kana ji wani aka yi aka yi gunkiya ce da ake bauta ita Najeriya shi ta nuna kawata sun yi imani da ita za su yi mata ta'a za su mutu a kan tasu kwana su tashi a kan tasu yi wa nan da ya fi dama dama a zagi Allah ya dan Allah kai tsaye ta kawo mana agaji mun shiga iya sun shiga iya wuya shi kenan in dai Allah ya mutum ya zama ina ya ta wani dan matsayi haka ko ka karka bi ka burkuta komai tun da in ka kullo da na ka sai su kullo da nasu daga nan kuma ka buɗe kuma kofa da kuke kawai sai ya share na mu gangara muna maganan al'asubatu muka ce au mu dai ma daina shan wahala ma mun san shi sifto jam'u sifti wa sittu alhafidu jika mai hidima والمراد بالأصداق هنا أولاد يعقوب هكذا جيكوكين إبراهيم جيكوكين شهادة في زمان جيكوكين إبراهيم الاثنى عشرة والأسباط في اليهود كقبائل في الأرض كمان قبيلة ثم hawa in aka هوا أنك كيشي ثم قبائل ba kaman yadda mu hausa muka ɗauka an ce ƙabila yare yare ba shi ne ƙabila ba jikoki ne yan sassani kansu da rakan abin nan na kirga na manta adadin da ake ce musu ƙaba'il daga kaka kaza to kaka kaza su wane su za a ce kabila ne na kaka kaza na mutum kaza amma ba kamar yadda ka ɗauka ba a ce eh, kabila yare ba yare ne kabila ba mutum da sanar da yare jikoki ne sai a tsaya tamanin da biyar ya burtaje ya talubu wa yuridu dinar غير الدين الإسلامي الخاسرين شد الهالكين من يفاسق دم هلكه بموتوان هلك با بالخلد في النار دوما أو تشين هلك كان جهنم والذين خسروا كل شيء حتى أنفسهم سنة وإن سكي آثار ba ta dukiya tsaye ba a hatta rayuwarsu rayuwarsu da suka yi a duniya ana tattara guzuri ana tattara guzuri waɗannan kaf ya rushe haka za su tashi ba guzuri yanzu ne abin yi wancan gidan rahama fa ai babu shi yanzu ko sai dai gidan azaba an an shiga kuma ba a fita kana ji suna ji za a ce za a kawo mutuwa a yanka a tsakiya ga 'yan aljanna ga 'yan wuta kowa ya ga irin yankan da ka sai an mata tambaye su wannan menene su ce mutuwa ko ba wannan me yake mutuwa sai a yanka ta daga yau ba mutuwa 'yan aljanna zama ba yan wuta su ɗansa na an ke zama nan ba shi nan ta saboda nan tsoron nan ne wanda ya halaka ya zama a waccan mutum nan nan ne mai asara fataucin da kai cab kasuwancin da kai cab zirga zirga da kai a doron duniya na duk ya tare to Allah ka tsare yau ka taimake mu daga wannan duniya mu yi amfani da wannan lokacin da muke ciki mai amfani da shi irin abin da ake a lokacin za ga kowane wuri da wurinsa kaga dai nan masallaci abin da ake a nan masallaci cin gajiyar masallaci sallah tasbihi karatun ƙur'ani roƙon Allah salati ga annabi duk wanda ya tsallako get din nan ya shigo to wannan shine lokacin sa lokacin wannan shine yanzu ana iya tsara masa karatu su karatu duk da ke daga cikin raya ɗaki Allah sai dai shi ma kowane yansu ya kamata ina da wurinsa wannan ga wurinsa wannan ga wurinsa wannan ga wurinsa idan ka je masallaci ka dawo ya kamata maka yi wa kanka hisabi hisabi banda farilla ko a gida dole sai ka yi ta nafila nawa ka samu inda a gida ne da ba ta yi ba tasbihi nawa ka kafta da a gida kake da bai yi ba salati ga annabi nawa ka samu kai inda kana zaune a gida da ba kai ba ba kago kenan ashe a nan dole ka zaɓi masallaci masallacin da za ka je ka ga eh, lalle lokacin ka dai mafi yawa bai tafi a banza ba ba za ka je masallaci ka biya bashi a masallaci ba ko da saƙonni ɗan uwa ku yi ƙoƙari ku daina karɓan saƙo a cikin masallaci ba dawa ko karɓa ba saboda haka aka gina shi ba to don Allah ina ku kaje fai za a sai ta ila sabatu fasarri kalbaka min ad-dunya karbi makullin ka daga can miƙa masa kaza ɗinsu daga can karbi tsumanka daga can ba su karatunsu daga can idan ka shigo masallaci babu gaisuwa i abun da ke gaban ka ko ka zauna misalin ka yi shuru ka yi haka idan ba karatu ake ba amma an kana makaranta ana karatu kamar irin nan irin ka yi haka ka yi laifi a wannan laifi dole idan ka yi na haka don saboda kana na filfilun da aka tsinta kuma ya dace da Allah magana ce dai sannan ni a sai dai sarwa jiya na fila nawa na kai na yi ɗaiko ya kamata a ce yau na ƙara ko kuma misali duk da ƙare a zirga-zirga dole ka tausayawa masu zarge-zargen nan wannan zarge-zarge da kuka yi zai shiga matsayin na filfilin nan ko ba zai shiga ciki ba kai kusan yadda za ka yi kuna yin nafila tsakani da Allah maza tarkatan zarge-zargen nan toshe nan toshe nan tsinki nan tsinki nan kwashi wa'in nan aje gefe guda kai ma kaman kowa Allahu Akbar iyaka an sun fi ka yi da yawa sai kuma kila an haɗa ma da zarge-zargen da kai don in ka sake ka ce za ka kwashi zarge-zargen na kamar yadda shi can ko ka karbi zarge kuma nan a juna kuma za ga abu na nema kuna iya shiga nan wajen zarge-zargen na ko tsaya shaidai wurgo wani abu da za ku tattauna a kai ya kamata kaza a dotan nan kaza ta zama yadda idan shi gaskiya ne ku yi wannan amma dai ku lura me ka yaga ku haɗa da zarge-zargen mu kuma da ba ma zarge-zarge ko to mu kuma yi wa kanmu kabli mu tsaya mu gana wa muka na filfila nawa muka na filfila jiya na na nai idan ba ka kirgawa dan wayo ne kai shi kuma wayo halakacce ne ba ku gane ba maganan ba kuwa ce eh, eh gaskiya ne ai wannan maganan ba ta ba kuwa ke iya gane ta ba da ba ka kirga ka dinga kirga na nafilanka da tsaye yau gobe ka zo kaga kana neman ƙari jibi kana neman ƙari ka ce za ka ce a a shekara na in na yi asara da na sani da dauri na fara kirgawa don za ka tashi da kishin jiya na yi hudu yau ta gagara biyu na ƙari gobe sai ka ce ka biyu na an tura sai kaga ya dan turo yadda ana tashi ana maza maza ainihin a ga shiga wasu abubuwa ainihin da za ka ga yin na filfilu na ya fi da kana girgawa tun da kana da duk wanda bai da manufa na rayuwa na kashe take yi manufa kana son ka samu kila kana son kila za ka a yau za ka yi raka'a ashirin da kaza ko talatin da kaza to a ina za ka samu lokacin da za ka yi su sai akwai su malam baki ana rikici da shi da za ka ɗauki lokaci guda da kullum sai ka karatu ɗaya lokaci guda za ka ba za su yi ba sosai dai duk inda ka samu lokaci fincira duk inda ka samu lokaci fincira ka girga duk inda ka samu lokaci fincira ka haɗa duk inda ka samu lokaci fincira ka haɗa kana alwala kafin ka sallan albasu kafin ka kwanta alwalan basina to ai ba ka san gina ko guda biyu Ngen haɗa da kaza to za ka ga cewar eh kana iya yin talatin kana iya karawa akan talatin kana iya ci baya ku ci gaba da abun nan nan za ka gano ashe da ba na kirgawa asara nake ka fara daga yau tukuna kafin ka fara ka gane magana din yanzu a ga gane hmm? a lokacin zai magana ta haka mun lokaci kakan ji kunan kuna magana ba na zauna sai ku ba don abin a junan mu muke yanzu muka zauna duk abu da to a wannan magana ɗin da za ku kukan zauna kan yi asaran kamar na fila raka biyu ko ko yi asaran kamar raka eh to da kuna yi asaran da na fila raka biyu kun yi kaku amma daga bayan kuka dawo kuka zauna za ku ji kuna ɗan ƙaramin tattaunawa wanda ba zunubi ne ba sai da ke mubahi ne a wannan lokacin za ka inda kana da burin wasu na filfilu za ka ce a'a akwai abin da ke nan ba za ka wuri da guda biyu nan har a haɗo da da ɗan lokaci lokaci na kaɗan go kana neman kana neman ka ƙara da lokaci na ni ina neman ƙara da kaza da in ka fita waje ba za ka daɗe ba kana da sajin a masallacin kana son ka samu wasu na filkare na dare saboda an aka je da daddaren ka samu sauki domin ka ci wasu a nan ka ga abin nan to ba za ka zaɗe ba ba ma sai an ce kai na bula ba ba sai an ce kai na bula ba duk kan ka zara kuna rigiri kuna kokowa lokacin za ga yi kaɗan rashin manufa kan sa mutum za ga ne ai ya gama to me ake nema kuma gare shi ya riga ya gabatar da abin da zai gabatar ina ba za su ishe ka ba kwanan nan na yawan maimaita muku wani abu da ke gani gaskiya yadda nake gani bana ban taɓa ganin sa ba a zuciyata tunanin da nake da shi a bana ban taba tunanin irin wannan ba tun da aka haife ni hadisi zan da yana karanta shi ya fi a girga ne ya sa'a da na cewar na fi raka a biyu ta fi abin da ke cikin duniyar nan hmm? ko da ba na ji ba kuna rikici a kan wannan mutum mai jan kayan ke to kai kaza kaza kaza kai kaza kaza kaza kai kaza kaza kaza ba wai wannan maganar da nake zai za ka yi saboda ni ba amma da ai mumini madubi mumini ne shine a jikin sa ne ka ga abin da za a gani to lokacin nan nan haka an yi su da dama maza ga wani in aka sallah ne zai fita waje ne ta san tsaya a waje in an fara karatu su shigo ko wannan fita waje da za a yi in an fara karatu a shigo ai sai dai a tanta kai bari ka rage kafin a zo a yi karatu kana da aikace aikace ka bari ka rage yanzu wani misali ya zo min ya zama rayuwanka rayuwar mai ɗinkin hula ba kai ɗinki ba eh, yawwa kai kama da wanda ya ɗan saba ɗinkin hula ka gane ko yanzu ne dinkin wala ya ike saboda bari in karɓe kan maka bayani din da kai na me dinkin ko na zama yanzu mu je ra mu di yanzu mu tafi sai ke to shi kina sai da ko sa sai ya fafa ka san mu na da kokari zai ke wannan tafiyar da za mu je ai zai je ba zai fasa ba ko mu jira shi ci nawa mu je ga ma sai kaga ya ci abun nan da yawa daga nan ya hada ai mu ya zo aka yi to shi kenan ko ba ya zo ka lura da ba wahala da ya zai aljihu yanzu wannan misali rawa mai tsinkin da haka yake ai tsaurin tsaure kuka je kaga dana ta gasa jama'a hama da kwana nawa amalan sulaimanu kwana nawa amalan amadu kwana biyu ba wanda waje lafiya kalau lafiya kalau sai ta kofu lasa din a kawai ne gindin bishan da suka je suka zauna su zauna ma nesa da mutane saboda su yi in dinga hira abu abokai su wane su wane shi kenan ku kafin ku da ya ci wuri da yawa ko haka ne ku eh to shi kullum lokacin sa bai tafiya a banza mai tsinkin hula har ima kawo shi ba ran da muna ranar da wani yaro ba yana koyarwa wai in ya gaba kowa ba ya da hita sai ɗauko hula ne rinke rinke kai kan kara garin ka da hula kana dinki a makarantar nawa za ka zo ka dinga ɗinkin hula sai to malam ban da darasi na ce ba ka darasi shi garka za ka an ka ga darasi ka yi ko kuma in ma ba ka da ka juya ka ba inda za ka taimaka to tsaya ka dinga tunanin aji kaza na shiga zan yi da su to kai ba ka bada da tasiri ba sai ka bada da tasiri za ka san yaran ka na gane ko ba sa ganewa duk malamin da bai bada da tasiri kana yi gari in ma mugu tsohon malami kenan ba ya tasiri sai dai har hada ya har hada ya cire makin kawai amma in yi je in yi in ya gada masa ya dawo da zarfin mai sauki ta inda bai samu yara su ci jaraba kawai ci gaba da ci gaba da zaman shi to da bai san wahalar makin nan ya gaba to amma me san a gade ko da ba za ka yi makin ba shi ke dan masu su jaraba ba su ta wannan ta a cikin su ne zan zaba in sa a continue a sai su ba ka san ne zai ka ba ka yi musu yanzu nan sai ka ga kana koyar da tasbihi yake eh, tafsiri ba su iya komai ba in ka tashi sai ka dubi a cikinsu ka ɗebo wanda ya ƙoƙari da koma baya wani lalatacin sai ka sai kai abu zo karanta da ka rubuta saboda Allah mai rubuta nan Allah ya ga mutum wannan ka taɓa ganin irin wannan shari'a wanda ya rubuta a ɗauko shi ka zai zai ka hai malam ba zai karanta ba malam ba zai karanta ba ka da wuce to mu umarnin ku haka kuke yanzu saboda Allah ne kake so ba ka nan sai faɗa min gaskiya in kai ne nawa za ka ba shi ya duba ya yi dabal dabal haka ya yi dabal dabal ya yi dabal dabal ya ba masu yomi ba zai iya ba jaraba kawai ya yi dabal dabal da muka so nasa wani sunan ma bai kaza ba to nan za ka zaburar da 'ya'yanka sai ka zo mai makaranta ka kama jikin hula to ban yadda ba to amma sai nake gano yanzu mai tsinkin hula shi ya fi kowa wayo ya fi kowa na ce don in ba ka tsinkin hulan nan kafin ka gama shi ka layi yan wanyan wanyan wanyan wanyan wanyan kuma to sai ka bi su sai dai da tsada sasu su ne to asusun lahira ya kamata kamar da shi haka in dai ba lokacin da aka na sallar nafila ba ah, ka yi haka ka yi haka ka ga cewa abun nan to ga qur'ani nan ka yi haka ka yi haka bayan sallar la'asar ne bari ka gani da ko qur'ani hmm, duk harafi ɗaya da goma duk harafi ɗaya lada goma a ah, ƙarshen ta sai ka kanta eh, eh, sumuni da ko ka kanta izifi ko ka karanta nusufi ko ka karanta wani ne sai karshen ta sai ka kana neman ka karanta juzu'i wasa wasa duk wannan ladar in ka karanta su zo ka tara an gama an gaba ka tarkata ladar nan goma goma nan sau harfa na ka zuba a jakanka ka je musu qur'ani karata ya ka kauce akwatin ka na wannan kana tafiya da shi da mai saukin dauka ina bin ka duk inda kai na ka da bukata sai ka je banki za ka kai kudin ka kana tafiya da bankin ka ko POS ne tunda ko POS da ake yi a gida ko a shago in ya rika ga inda za ka dinga tura kudin kudin can ko haka mutum zai yi to in ba mutumin da yake kirga ba ba wanda zai iya yin haka duk wa'azi da kowannan maganar da za ka faɗi muku ina tunanin muku ba ku gane ba ran da wani zo igaya min ke malam maganan nan na je na bi na cuci kai na shekara kaza na ke cuci kai na yanzu ana gama sallar ishan nan shi da sai dai wannan munafaban ta hana akwai wanda zai fita ba abin da zai yi wurin nan da alwalarsa da komai to amma ganganci ne ka girma da alwala asara za ka yi an yi du'ayi an tashi kafin ya gama kiran sallah ka samu biyu daga nan ya gama lokacin da ake kiran sallah ka tsaya wani a cikin nafilan wani a cikin wani ne dai har ka samu dai ka tsinke ka samu guda biyu lokacin da aka tashi za a magana kaga ka shi wayan nan akwatin ka akwai nafila raka biyu a ciki a zo a sake na wayan nan kila ka samu kaga kuɗu sai shigo ciki magariba can kana da hudu kaga sun shigo ciki kaga tilis kana da goma mai kamanta yau tun da lokacin ba naka ne ba in Allah ya kawo ta fitina ce da wata jaraba ta zo ta daɗe ta sauke da iman kaza kaza ce lafiya zau liman ki abun a hankali muna da aiki amma mai dinkin hulan duk daddawa da aka daurin aure har yanzu zo ba kuma su za su zo a hankali ba ku da hakuri ke yin saboda kana sana'a ka kai ina mai shago ina ran aliyu mai shago shago na kulle sai kuwa ba sai suka ka hannun kantin da gaya muku eh? shi ga sana a hannun sa, to ai ya kawata musulunci ya zama haka shi ma misalin ko wannan dogon daurin auren aka je da sauran sun da qur'aninka sai dai bai da dadi sosai bai da dadi in ka fara karatu dan ana magana ana menene ana za ka ji shi ba dadi. saman kusa da masallaci kafa kafa a ka a wajen masallaci riba ne ga muminai a zo a zuɗe shi a masallaci yan duniya su ke cikin motocinsu su zazzauna a waje in a masallacin an kyale su a mu ba za mu basu ba Allah ko dai ku shigo cikin masallaci ko zama ko ku tafi in kun ga dama ku zo mun san ba ne ku ku yi ta nafila ku ba ku da karatunmu mun yi da daruwa in kun ga dama ku ɗauki ƙur'ani sai dai ba za a ɗaga mana murya ba duk wanda ya ɗaga murya ya ayyu halin mala mala ya gani shi a zuci mu ne kaɗai mu halatta kamar mai magana kai kasar da mu ba mu muka san da kai ba yau da mu muka san da kai to nan kana da mulki kai kuma to wannan da za mu ɗauki wannan usulobi ina ganin za mu ɗan abu na ha Allah ya yadda mana za mu dinga rage abubuwa sannan za mu san gaskiya mun yi asarar abubuwa ko ba kome kun ji surutun ko hmm hmm, hmm? حل سچی د کلوره باندې ما تذریجه پکې کړو ما تذریجه پکې کړو ما دی لا په ها هو څنګه با کمر ایس باندې ما دې نه وګو ها ها منه منه کوي یا څنګه ان هذه الله ke kina ka aje ulul himmanka saboda gaskiya ba ya kamata hukunta shi da bako ne ko Kina ka aje ulul himmanka me na fi laraka ɗari uku da bai kirga bai zama ka. dina hmm, kalama wannan daidai kake da gane zai zama irinka da kai da kai nake koyi Ki gaskiya ne da ya zama irinka na. ba na fi laraka ɗari uku yi ba sannan ya kama zuciya su girma sai girgira yake cewa kacce da suna yadda da ke sai isa tun an yi abu na aiki ba kwa ke shi tun an yi na lalashi shi kuke riya ku dubi da karɓi wancan hadisi kuma kai kuskuren fahimta idan fahimtar kasalanu da haka za ka ga duk malalaci na bibiyan sauki yana bibiyan sarki idan ka dakata jin sauki jin sauki jin sauki sai ka zama zindigi ba zagi ba ne ba sai ka daina addini malami ne faɗi yi. a wani himma ne aka faɗi za ku iya mawani yanzu ko eh? a waki ba ne ko in ka kana da rukusa sai ka zama zindigi ba Allah ya maka albarka kai na musamman da bayin kanka to ka gani fahimtar malarabi ne ya da mutane ne fa sun yi da'ira ga sabon addini ne ni ko nan an ci ai da'ira mu zo mai jam'i ba ta ai jam'i ba ku jam'i ma hatta ina daga cikin wanda suka hana jam'i tun da na can suna son nan masallacin ga dinga musam a dinga kiyamun laili na yan hadda na ce a a zai zama bigiyar saboda idan kuka yau ba za ku sake dawowa har sai dan ya fara yadawa aikin ki na kwana sallah suke yi saboda tilawar su ta zauna mu ma za mu dinga zuwa ce a a ba za a yi ba wannan ita ce mummunan fahimtar hadisi don hadisi ma da ya kawo bai gane ba nan bai abin nan ba wanda abdullahi dan mas'udu ne ya fito daga gida ya tarda su sun tara duwatsu mai tasbihi dari su Allahu akbar subhanallah subhanallah mu Allahu akbar dari Allahu akbar mu yi alhamdulillah dari Allahu akbar sai da kai gudu na kirgawa amma wannan fa bai kama da shi ba shi kake yake kirgawa ba kuma ka dubu ululin aka fice kirgawa sama wannan ka yi fahimtar wanda ke irin fahimtar malalata nan ba a ajazu ba ne ba irin masu matakiyar zuciyar nan wanda ya ce Allahu karim kai ka kyale Allahu ghafur amma da wurin kuɗi ne ba yanzu ana ba su kuɗi ba girga ba hmm? duk wanda ya baka kuɗi sai dai kalli fiskar sa na jin na zai ba komai ba kira in na baka kuɗi sai ka kirga ku in ka kira ce rabi'u ni ma sai ka kirga yanzu ba ka yadda da ne ke malan kana mantuwa hmm? haka cikin ladari za ka ja da ne cikin ladari Allah ya ta malam waye fi karfin mantuwa to za ka baro ta domin za ka je kana ce ne annabi mana mai tuwa ba zai kai a a'a kakka kai nan wurin ya aran ana mantuwa ban iya ni da kai sai ka kirgan ba ka, amma aikin Allah baka kirga saboda lalaci yanzu ko da misalin aikin mutane aka yi shi kenan sai aka zo za a yi ɓara masa kowa ya ɗauki buhunsa saboda ne ban ƙirga za a yi ba abin da ya ɓara sai sai ka samu wani kace mu haɗa bakwai niyya aiki ba malalata ko ba za ku jin maganin nan ne haka ne ko ba ka da yawa An ji kaga mutum ya samu wani sun haɗa buhu malalaci ne wanda ya bashi shi ma za su yi zamu ke ta da mu ke mu igala ya ƙin ruwa ya sadda sa kaina hmm? ya ka gani rundunar ruwa suka haɗu za su je yaƙi da tankokinsu da bincikokinsu da menene ɗinsu sai ga sa kaina a hanya hmm? ban ji ba ai saka ne za a yi abun nan kana sa kai na kawai kana iya nuna masa an tashi ɗan ta ku bari da damina ko kuma to ga karamin sa kai da ina yara in suna suka samu soson gidan rediyon nan ko soson wani kwali mara nauyin nan ba ga ne ruwa fana duka za su fito cikin ruwan da ka ji suna iyo na waya wuce na waya wuce ah, an kama ka san yake makale sai su sashi a ciki sai idu ur shi da ko in wani bai rike shi sai je ɗaukar shi tukuna ce da ya tsaya na ya tsaya can da zai gana wani nan gana wani nan to kaga ai ruwa ne ya zauro da na isar da wannan sosai to shi ne kana aiki wani ya zo ya ce bari ta ka a ciki to dama matacce ta da matacce lakwas da lakwasu hmm? shi ne laƙwaf da laƙwafa ya hausa za a yi gallar ko kowa laƙwaf da da laƙwasu wannan riƙe wanda ke sake ne ke in faɗi ta haka irin wa'annan matar da hmm? zarar ba a aiki dama idon kana iri irin wa'annan matar to haka ka kirga wannan naka ne wanda kake yi ka kirga ka ga nafila na kai me isa ha aka kirgo annabi sha ɗaya shi hmm? saboda kirgawa da ya yi da rabiu ya ka a kirga to ke zama an mai kirga ne na ma da hujjar amma wa'ancan taruwa suka yi suka kirga wata sabuwar bidiya da aiki da bere ne din da kaza ɗin amma in kan lissafi ne ma ko tasbihi ne ka zauna ka kirga ka kirga ka kirga yana da kyau gobe sai ka jiya ka ji da yawa to haka Allah ya waffaka mana Allah ya bude mana kokolwan mu ta dinga gane abinda karatu yake nufi namu yana nan tsaya za ka yi daurin tura hmm? to ma da ayatai ne ko eh to to idan bayanka yayi gaba

ban ki ba inda za ka samu kara ka biya wannan sai dai ku yi faɗa da baki ka je ka samu baki ku sasanta malam baki gaskiya ban yi raka'a hudu da nake so in ji bayan magariba ba da na tashi hawa da su wannan aibu ko za ka yi dan gabatar da shi yanzu hmm? to idan ka zauna za ka yi akwai nazari shi kuma shi kuma ishe za ka yi shi tun da kaga kowane abu na da lokacinsa don ka sake kuma nazari in baka nazari karatun da kake zai watsi tun da nazari ne ya baka wannan ilimi. abin ka daina nazari za ka koma gidan jiya kana barin karatu to ka daina garewa to saboda karanta ya za ka yi can dai za ku shirya da bacci kanan kan shirya da bacci yanzu bacci abinda za a yi sai ka cire hakkin ka tukuna me haƙin ka nazarin da za ka yi ka duba littafan ka cam, inda kake jin za ka yi magana kam da sharhin da za ka je ka nemo kam ka gama wannan to sai ka dawo ka kalli bacci sannan sai ka shigo ajandan bacci ya ya bacci in Allah bacci ina roƙonka ya rai al'amartu bi sau'i ta yau baraka hudu sai ka yi daga nan shaitan zai ku isa mai ka da afuwaji shi ba dai kayi wancan ba baraka sallahu wa yawa hmm? shi baraka sallahu wa yawa nan ma sai ka waye gari na idan ka kwanta bacci ka kaɗan sai ka nasa ka dubu ma na. sai ka tashi na mai baka ka wala in ba sa baka rasa sallah asuba gaba ɗaya kai asara kayan ka tun da sallah asuba in kana sa ta da makofi wayannan nafil filfilu ne ga farilla ta ku shi kaga wanda ya fara bin to haka wa'annan lokutan in dai kana da manufa akwai kana da buri kana da tagir wanda kake so ka shiga to dole ku dinga faɗa da lokaci daga nan za ka gano lalle ni fa na fi ku asara nan ko ba ka fi mu asara ba kula ka fi mu ai in wannan lokaci ya susule in ba sa a ba shi kenan in ka dauke shi ka kai shi bayan isha to na bayan ishan ba so kuma ya ra'ayi da su ta kana gama sallar isha to dama akwai da kawai ta musamman ko da ba za ka yi da yawa ba duk saurin da kake kai kwarka zuwa bayan sallah isha don za ka ga akwai hadisan masu magana in muka zo hadisin aiki ba mu tsaya mu shi da ko da raka abin haka bayan isha musamman raka abin ne na bayan isha har wasu suna ce musu bai maliku ne bai yadda bai ke ba bai ne kaga ya kai wannan a raka biyu tun alaba shi ka tafi harkokin har wancan za a je a yi an ajiye kai inda za a je a dora to a wannan lokacin da bai kamata ta ɗauko na magariba to yaushe ga na bayan isha kuma ya dace yanzu mun sha muna magana a ce a sabo duk da dai wancan karatu ba na nan ba ne ba na tsaka na layi abin na layi a layi ka karanta da alari an karanta maka alari amma ba ka taɓa gwada yin sallan kwana biyar a rana ɗaya ba illa nadir zan wani yaro ya ce ya ga wanda yi to amma ban sani ba ko dai eh, bai gane maganar da muke ba in an muka zo yanzu abbas ka taɓa warewa ka yi wannan sallara kwana biyar a ramada hmm? a jini da kai ne ka san dai ba da aljanna da ina da aljanna an kalli kai kwanta ka famu to amma laban da yi yi kawai to kila ko gudawa ma ka fara ka kasa ku je ku jarraba karanta a hangari cewar wanda yi sallan kwana biyar a rana haya ai wannan bai zama mai sakaci ba amma tunanin ka gwada ma a kwana biyar din nan ka ɗauka awa ashirin da hudu yanzu rana ta faɗi wajen karfe na wajen shida to kaga yanzu an kwashi abu da haka kana da sauran awa nawa a sunan gaban karos wallahi baka mai dangane ba ka za su kare a banza in ka da ka dauki na rabi balle ka dauki na rabi ba ka kirga ba ka kirga ka zauna haka to dole in kana kirga sai ka tiji a ba ake ba na komai amma gobe na ji labarin ganin wanda na sadu da su a cikin gona bila a wannan ana irin wannan magana ba ba daidai bane ba ka koyi ya kamata ka faɗi mana kaga daga nan za mu san ce kai abun na yiwa su Allah ya saka wata jasuma bana da ta ga an yi sauka rana ta ya ce a a a to ni ke halakakiya ya za a yi a gabana ɗaya ya ɗauki ƙur'ani kawai ya make rai kan yi zai make rai ita za a yi sauka rana ɗaya mu ne ba ma yi kenan wani ƙudiri za mu je mu gaban Allah gawa shi nan ɗan da ka haifa ya sauke rana ɗaya shi ne ba ma yi lalace mutuwar zuciya ce ta kai mana inda ta kai wannan na firtilu ba wajibi ne ba a ce dole ka zo kai ba wanda bai yi ba kafiri ne mm, mm, mm, ba faɗi ba amma kai muri ka dubiya da ke neman kuɗi don ka ci riban miliyan ɗaya sai ga dubu goma za ta wuce mutum ko zai iya barin ta mala hannu na mala hannu a ka duba fa nawa ka ci riba ba ka eh. ba za ka dubu ɗaya da a ah, hama dubu ɗaya guda da wadda kuɗin jira a ce ka ce riban miliyan daya a kasuwa za ka fita kasuwa sai ga wata riba ta dubu goma wannan kayan in ka saye shi can za a saye shi dubu goma ina ga sai ka ɗauke shi ka ce ba ni wannan kayan da Allah ka za a ka hada kokowa za ka hada har da dambe za ka hada ka don ka samu wannan kayan saboda wannan kayan a angon ku dubu goma ake samu riba ta tashi da ko kake ma kila ma ka sai ka dawo angon ka tara an fafa yanzu ya ce ya daina sai Iya ka ce ba komai ba komai dama sana'an kasuwa ne ka ya ka ba a kasaran ka ciri ba ba komai ba komai ka je ka je kila da Allah ya dawo amma na fila ba a ah, za mu ya hamar Allah halai hmm? eh wanda ake bin shi ko da ba a bin misalin takaitowa ba a bin tukunan mubaraka ne sai ma na bin ka karshen ta ba ma karshen ta ba sallolin da kai duka an karba to sannan kuma karshen ta baka tantance ya shekara balaga ba go sannan kuma ka yi samartaka lokacin da ake samartaka nan ba abin da ba a yi kana ji kana kallo zaka musalla malam za ka rama ta za ka rama ta haka manta to ballanta zama wani lokaci ma an sha iskar zai ga an bar ta lokuta sai ka ga mutum ko in kana son karama wayannan sallolin yaushe za ka rama ba kullum ta kullum kai sallah biyar yanzu shekara kafa ba'i da tsoriya to yanzu wayannan sallolin yaushe za ka biya su sai a lahirar na fila za a ɗiba to sai ka gwada cewar hatta da aka ce wanda yi sallah ta kwana biyar baya cikin sakaci to kai ba ka gwada aka ga wai ina cikin masu sakaci ne gobe na ciki ai a zahar la'asar bazar isha'i asubahi ko kuma ka bi wancan tun da wannan ai rashin kokari ne yasa ka haɗa har da nafil filo ka haɗo har da wuce har da waye ka karkato ka gani a wuri za ka iya sallah goma sha bakwai har ka goma sha bakwai sha bakwai nan ba za kana kallon sa kamar hama ni ina yin sama da sha bakwai baka kirga ne ba da ka kirga ba kullun ne ka ce samu ka goma sha bakwai ba ba kullum ne ba mu bar wannan kirgin maka amma dai ku gwada yara ku gwada na san ko kun tashi gwadawa karshen ta za ku yi ta da karshen ya da Allah tsaron da a karka irma ka yi sallar da kake ganin za a karba ko akwai sallar da za ka ko ba karba ba ba komai ka ne sallace ta a'a ba irin wannan za ka yi ba ka yi sallar da kana ganin Allah yana je ka zai karba irin ta za ka yi ma'anar ayatai ma zalar siyaku wannan siga ta suratu ali imrana bata gushe ba ita ce dai wanda ake tun farko suran zuwa nan fi hijaji ahalar kitabi kafa hujja wa ma'abuta kafi fa ba da an wabbaka mu bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya zarge su bi qawlihi fil ayati sabiqa afa ghayra dinillahi tabghuna ya ma'asharar yahudu wa nasara yanzu ku wajen addinin Allah za ku nema kuke nema yahudawa da nasara ya yahudu ya nasara me isa kuka kirkiro yahudanci addinin ku sunan shi yahudanci me isa ku kiristoci kuka kirgo nasara nasaranci hatta kwanda sunan nasaranci da sunan kiristoci da sunan kirista an da kerare masu bautan gawa a sunan kiristoci masu bautan gawa ko sallah ko abinci zai ci sai ya zana gawa tare da shi kai fa na kafashe babu soko mai iri mai bautan gawa kerare wanda an kashe shi ya ci a aka rataye shi tun da a kashe ka a karrama ka haka rani abu ne to wannan da aka kashe shi aka ba a karrama shi ba aka nemi wani wani kututtule a karata ya shari ana zo ana kallon shi to sannan kai kuma wannan gawar ka ɗauka ka saba, ko hoton wannan keraren ka ɗauka kana bautatawa ai ƙarshen dolanci dan a duniya me gawa za ta yi ma ka nemi ubangijin wannan gawar ubangijin wannan gawa amma wannan gawa ba a bauta masa su yanzu ku wani musulunci kuke nema ko ka canza sunayen addinin ku koma ba musulunci ba fa in qalu na'am fa qul anta ya rasulana amanna billahi in suka ce eh wani musulunci muke nema to kai manzon maka ce a a ni kan nayi imani da Allah shine musulunci akwai na harko kuna kallon shi fil aya ta'alimun li rasulillahi sallallahu akwai karantar da annabi walil mu'minina da karantar da mu'minai aqidatul imani as-sahiha na gaskata Allah akwai karantar da aqida ka rike Allah kadai maka bautan gawa baka bautan kututture baka bautan ruwa baka bautan hariya Allah kake bautar sau da kana akwai dage da me aga kace amanna billahi wa ma unzila alaina allati ahabbaha Allah wanda Allah ke so lahum li yakmilu biha dan su samu kammala da wannan imani aqida wa yas'adu su samu rabauta a can alahira alaiha bi idnillahi ta'ala yace fa qul anta ya rasulana ها مو عجنا كنت شيء النبي ده كان شيء بيسي آمنت بالله با. هذا آمنت بالله كده جماعة يمو شيء ده ما بيانسا آمنا بالله وما أنزل علينا خاصة من وحي نوحي وشرع شرع ده أكثر فرمانه وآمنا بما أنزل على إبراهيم من إيماني ده أبن ده كفر دا إبراهيم عند أكيد النبي محمد أكيد إبراهيم نقول حنيفا مسلما ولم يكن من المسلمين من المشركين خليل الرحمن إبراهيم وما أنزل على ولديه دا أبو ده كفر وأنسى إسماعيل وإسحاق kakan larabawa kakan banu isra'ila wa ma unzila eh, ala yaqub shine isra'il shine yaqub wa auladihi al-akbar da ya'ansa jikokin ishaqa ko jikokin ibrahim wa amanna bima utiya Musa kuma mun kaskata abin da aka bawa Musa Mina at-taurati tun da daga Allah kake ya kace an tsayar da aikinta wa isa bulu maryam min al-injil wato addini nan dai da ya zo daga sama imani daban aiki daban ana iya da an yi aiki kaza yanzu an soke an koma aiki kaza wama utiyan nabiyuna min rabbihim da abubuwan da aka bawa annabawa daga ubangiji su kuma duka la nufarriqu bayna ahadin min anbiya'ihi ba mu raba kanin annabi daga annabi mu ba za mu na yahudu ba mu gaskata annabi su ga suka gaskata annabi suka kafirce da annabi muhammadu ba za mu zama irin na kiristoci ba sun gaskata annabi isa suka kafirce wa annabi muhammadu mun yi imani da annabawa kam iyakacin an ba mu labarin annabi ana da dubu ɗari da dubu ashirin da hudu هو جرب أتيك ويقوسم هولا قوم صحابة أما القرآن يشيرين دبيرا كذا منا aka jero su na ga arafi ne ko aka jero su aka ce fa bi hudahu bu qutadi ka hujjatu na kenan ane da shiriyar fa kai ma ikoyi da su wannan guda 24 to an ɗebo abubuwa an ce a koyi da su irin haƙurinsu gwagwarmayansu dagewansu rashin haɗin kai da kafirai ba ce a hadu bai dama su zuwa ina Muhammadu Sani ainihin ba su so ba su haɗe da ainihin ba su ce to duk ɗaya ne ga wancan da wani abu a haɗa ba su taɓa haɗa kai da masu bautan gumaka ba a ga mai bautan gawa ai mai bautan gunki ne kai na za ku yi haɗuwa oh wai ina shi min yi. bal nu'minu bihim mu muna masu imani da annabawan da Allah ya aiko kam babi ma ja obi fala na umenu bi ba obi wani foro bi ba obi kama hiya halukum kama halinku ya ma tara yahu wani tara ونحن لله تعالى مسلمون ونحن مسلمون لله تعالى مو ما سمي قويا دي الله تبارك وتعالى سيد زيدم مغنى فإتك مغنى حن الخشيب يعني ne hani umarnin sa ne فيما shi ne فيما اخبر ترك ما نهى عنه وزجر ولا نعبد الله إلا بما شرع بما شرعه لنا أي منقادون مطيعون أصبح ذكيني مطبيانه لا نعبده بغير ما شرع بامتاعك الله بعد أبن الله يتعرض sai wancan karatun mu na cewar yaushe ne kuma ya sake maimaituwa cewar Allah bai bar wani ya tsara ba saboda idan aka bar mu muka tsara za a samu sabani dan haka sai yadda ya tsara ba a dishi wala na abudu ma'ahu siwahu هذا معنى الآية الأولى الرابع والثلاثون والثمانون أما الآية الثانية الخامس والثمانون fa inna Allah ta'ala yukarriru yana tabbatar da anna kullu dinin ghairul islami batilu dukkan addini da ba musulunci ba da ba wannan addinin ƙarya ce musulunci da ƙarfi addini wa anna man yatalubu dinan wanda duk neman wani addini kan ghairal islami lan yuqbala minhu Allah bai karɓan addini ai ka dubi ku dubi wannan wanda ya tafi yana neman addinin na nuniyan nan ku dubi da ya barbalce kan mun da ya ja masa kenan ya bar sunna ina barin ahlus sunna yana da wanda ya dawo kan ahlus sunna sai ga sunna ta bata sai ya halaka amma da farko ya gane sai je tambayi batattu zan yi kuballa min hu jihadin ويخسر وان متون زي كافي في الآخرة خسرانا كبيرا فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أقينا أرجو روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجيء الأعمال يوم القيامة ayyuka za su zo ranar alkiyama daban-daban fata je salatu fata kolo ya rabbi ana salatu ya Allah ni ce sallah za ta zo ta yi magana menene su nan suna ji suna gari za su yi magana fa ya kolo ke ala khairi yana kan alkhairi masha Allah ala barakatin anti wata ji'u sadaka sadaka ta zo ala ra'ati hadha al-taqu fa taqulu ya rabbi ana sadaqatu ni ce sadaka fa yaqulu innaki ala khairin thumma yaji'u siyamu sai azumi yazo fa yaqulu ya rabbi ana siyamu fa yaqulu innaka ala khairin kuma tajihul a'malu sannan ayyuka daban daban su zo kulla zalika wa yaqulu Allahu ta'ala innaka ala khairin gaba ɗaya sai dunkulen musulunci ya zo an tattara komai me ala akhbiruka bi malaki zalika ko a hadisi al-islamu menene eh ra'asul amri al-islamu ra'asul amri saboda kana musulunci gaba ɗaya shi ne komai don ka sai ga musuluncin ƙungurun ayyukansa ai sa koma magana ko ka'ida za ka yi ceto akan ka'idar musulunci saboda kila ta wata ka'idar ana gano kaza ba ka ce a dama mun ce da kai akan musulunci min aka ba shi ma musulunci na yi shi ala khairin يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام كيف أمنك سونك السلام كبتكسي كبديني كبصلونش هذا كان آه، كيد يقول أبنا الجنة ما سونا دار السلام لهم دار السلام عند ربي كيف فيني ko su muni ne izifi ne ko an izifi ne ya tsara momin ne don fara kiran suna ba fa ya ƙulullahu إنك على خير اليوم بك آخذ وبك أعطي إذا كان أكم الخير أيو ainihin jika akhuru da kai zake karba Allah baya karban komai daga bayinsa sai musulmi kan musulunci ake in ka kaga an baka to ka cancanta a biya to a baka wani abu to kai musulmi ne daga inda kai musulmi ce sai ke ba musulmi ce to ba magana hisabi ko magana fitar na an gama naka sau da karan da shi ne in ka dauke wani addini ba musulunci ba ba za a biya ka ba sharaɗin a biya ka musulmi ne kai sau da kanan bika a hutu da kai ne nake karba sai mutum ya ba da kai ya yadda kake sannan ake saka masa wa bika wa ofi da kai nake badawa ko da wancan sai zama kamawa wanda bai yi ka ban kama shi wanda yi ka ba shi wato dai musulunci da za a hukunci sharaɗi ne kamar ne a ce maka limanci sharaɗin sa musulunci ko sau da kanan da ba ma yadda za ka fara shigowa cikin ta ba musulmi ne ba قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أنت أنا روايته حكايوي magana magana wata rana har na sun so su buga littafi a wani gari daga cikin garuruwa suka daidai izini aka ba su da suka buga sai suka cire kiyon a kan har wa ɗaya ta rusa musulunci wa man yabta gil islam dina falan yuqbal min hmm? suka bugo barana aka bi gaba daya mana sai aka fara sun cire gaira gainun da ya undara'u shi kenan gaba ɗan ƙur'ani ya zama wani abu daban duk wanda ya ɗauki musulunci addini to ba za a karɓa ba shi yasa ba aminci ƙur'ani a hannun kane ko ƙaƙa ƙur'ani ya fito daga ainihin sa'udi ya fito daga ƙasashen larabawa makka bugun makka nan bugun madinan nan to ka ta shi daga kowanne Allahumma illa turkawa saboda nan ma halifa ya zauna can ko bugun turka bugun makka ne amma wani alkur'ani daga ingila wani bugun ingila an masa design an masa wani ne ga hmm, gane shi da ko da an gani an gama an gama dubawa an gama ke ni da ma ne na kan din na fi gausuwa ko bugun america bugun amerika ce ƙura'ani kuma amerika sun musuluncinsu malam ka gare su mutane nan wanda yake zuwa can da wanda ke bibiyar gazar zikiri da dama fa akwai masu zuwa ziyara kiristoci ke tarasu dan gazar zikiri ke tarasu dan da nan a yi masallaci a yi ware ne ana a zo ana zuba larabci ga shi mutum da a amerika larabci ana khiriji jami'atul islamiyya ana khiriji jami'atul khatuf ana khiriji jami'atul azhar haka na za su tare koyo duk malamai ne wannan ya fito daga madina wannan madina yi wannan sudan yi wannan menene lalai duk kiristoci da duhanna ne a ta da masallaci lokaci guda ta dawo karo da kana ta kai a inda ake musulunci sai america ya haka suka gaya ma kuma kai ta yadda amma abin da fakel ina ga ko gabar fikiri ne ko menene wani dan america ta taɓa ziyarta ta amma asali ba wuri na yazo ba ya zo gari ne wurin wasu abokansa daga nan sai yake ce musu yana jin labarin a garkari zai zo ya kara garkari ya zo ya same ni maka zai samu kake kai ne a garkari ke ni ne shi amma na ce wasu sauka za ka ya lamarin da yake mace gashi gashi gashi gashi ya ce ce an garkari ana cin wannan wahala da isa ba ka rubuta takardar kasashen laraba su zo sai baka masallaci yana ce a'a ba su zo za su yi min babban hana su ba da suka ba su zo ba ballin hana su sannan kuma ban roƙe su ba gaskiya ba su yi laifi ba sannan ni ne ban roƙa ba ce amma da ka rubuta masu da za a zo a yi maka wannan wurin a gyara shi na ce ina son mu ma mu koya yanzu in mun kai lahira shi su ne za su je aljanna su kaje za su je aljanna ta hanyar ginin masallaci mu kome za mu yi da kuɗin mu in na tara kuɗin mu mai zaɗi na zan kai su ke ce kana da gaskiya mu kaddama duk tambayoyin da zai mun karshe in ce to ya rantse da Allah sau wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa shi madina yayi ana abduka in shi ita ta ne wa in shi ta hamdulillah abala kul in shi ta bi wallahi na zama yaron ka in ka ga dama ka fayar da ni in ka ga dama abin da kake bukata da ni wallahi na gamsu da abin da kake yi me kake so malar ɗan taluki mai ɗaure na shuru na kalle shi can Allah zai bani ba sai na ce abun da a gare ka she ce shi kenan shi kenan kenan a gare shi shi kenan ya Yai kuka, ya kuka, ya kuka, ya kuka sosai ina kallon shi da hawayensa ina zuwa cikin gemunsa shi ne yi min duwa ce muka fito ya keɓe malam Kowa ta kirista ce karo Allah ya musuluntar da ita da ce insha Allah na yi anan da ce zai ci gaba da yi har yau ban sake da ɗuriyar sauran ko ituro wani gaisuwa ko ituro mai ne shawari ya kayan shi da ina ganin da a ce da yarda na ce masa na son a gida min wannan masallacin la'alla sun da ya ce komai in roƙe shi in ce ni duwa in san ke so in ji wannan aikin da hannu na gani da yan yaya na ma'ana yaya yara na waɗannan ɗin yan kawai na daban-daban yare daban-daban kabila daban-daban ko da an ce kabila ba yare ba ne ba menene daban-daban mu haɗu mu ma a ce mu yi sallace mu ta mu? ba shi kuma Allah ya mana ma ka sake mutanen nan su zo su nuna ma addini su nuna ma kaza su nuna ma kaza inda wani abu abun ne ba ka taɓa gane shi sai bayan shekara kila dari ko dubu ya riga ya binne shi a wuce amma zo mai sallah zo mai hazin zo mai mene ne zo mai kaza ko ka yi aiki ba bai yadda mu da mu aiki mu kai wanda daga farko har karshe ba da ko mun ne za mu da mu kana yi ta nan muna yi ta can a hada da in nake ala kai saboda haka da musulunci shi ne addini kuma gado ba su ma ke tsaye kalba uku aka cire ta zama matsala wa man ya fari ga da islami dina falon ya kubala min wa fil asiyati min alkafi wannan nau'i na ya taso daga ta wa man ya tsaye ko oh, aya da na an fassara ta allazina yukhsiruna anfusahum har ba na manta ina isra'ila isra'ila kanin ibrahim ba da mafi ya kalle su ma ila shi Allah na son wannan yaro ya kama da kalima zai da shi su ma ila ya manta ba a boye ne ya ruwa ya kalle su ma ila shi Allah na son wannan yaro lokacin su ma ila kuwa yana masallaci da gaske komai na shi ina masallaci yanzu ne ma bai san wani abu isma'ila ba ya gaishe a hanyar shi wannan ma shi ma nan yake shi ma yana zuwa nan na ga wani bako ya fara zuwa masallaci ko da bako ne sai baka faɗa masa don na san ko dai ina ji na wannan magana kamar an faɗa masa kan na hmm? ya zama bako yanzu amma da ila ya sai ka ce da kasan masallacin nan na jin aka halice shi bisa bai iya fita ko ina ko mutum aka yi wa zai yi kaza a raba aiki yace inda ba samu mutum ba da inda ba samu mutum ba a sani a wurin a ba shi na shi a ba shi na mutane shi duka bai da gefe Allah sarki Isra'ila na tuna kila zai iya tunawa a akwai lokacin da aksidan ya yi ko aksidan ya yi ya ji ana karantiya sai ke ce abu da jana awa ba abu da jana ba abu mai hijab ne ke ko eh? Eh? Eh? abu mai hijab wanda wanda ainihin ya je ya sha giya za a yi faɗa gobe ka saure shi kuwa shi mugu lalata ke bai shiga mana yaƙi Allah na taimakon mu ne da waliyin Allah haka dan arashi a kurkuku an haka haɗa masa alko hannu da ƙafa malam ya fita kuwa ana faɗa malam ya dinga jin makamai na na na karfiya ya dinga jin takubba na samun juna ya dauta na tashi a jikin takobi ya samu kuka ya yi kuka ya yi kuka yake mata ogatan Allah ke suke wallahi alkawalin Allah na yake alkawali idan na mutu shi nan tana da uzuri in ku ban mutu ba zan dawo da wuri kuma yadda ne ko gama bai sanin na je wannan yaki kake in in fa kafa ka saba alkawali sai ce bar ba ba ka ba na ran tsaye da Allah ta kwance shi sai ce ban wannan dokin bandokin oga godiya oga ba ka godiya oga je je shi yan ka ɗan ho da ku dan talakin na mala je je dinga bari je dinga bari ubangiji ta baraka wata za ka wutar da shi yaƙi yana ƙasa ya sutare sai da gida ka ɗaure gobe, ya koma ko aka mayar masa da sarkarsa shi ne oga da daga yaƙi ana ba da yake kai na ga wani mala'ika mai kama da wannan karar ayaki ina faɗa usulun da sai da kowa da faɗa sa wani fa kafa yake yana faɗa wani kuma kansa sama yake wani ga irin salansa kowane kana iya gano salansa wani ba hako ne wani ba dabi ne yace wancan mala'ikan ma da yadda ka san faɗan abu eh, faɗan abu mai jan sai dai da yake shi kare ne idan an taure shi abun nan sai aka fashe da dariya kuma na ga wata godiya kama da godiya ta mala'ika yake a kai amma da ai ban zama haka ban zama an zai kuma a komai da shi duk wanda zai da shi amma na ƙarshe ne da aka yi masa dariya ce me kuke dariya za ka ce shi ne ya aka yi ce ce to ya zo haɗa ne da Allah mace shi kuma ga ana ta kashe jama'a ana ta ana ta karantiyar da makamai ko kuka yake na fashe shi na washe godiya sai shi to shi ta nan daga yau ban ƙara tsaure ka kan shan giya ka je in ma za ka shanye giyan garin nan ce ka shanye kai da Allah sai ce in Allah da ni kuma daga yau na daina shan giya abada dan da ma abin da ya sa na kan sha giya ya yi min bulala na min bulala Allah ya gafarta min kenan an min gobe bai ƙara sha abu ne su wani kenan yana kwanci a kan gadon gadon gadon abu na yake ji aji ana karafiya da kwano fafafafa ana ɗiban itatuwa a zubar su wani da kama kuka zai kama mace ta rike shi kuma bai kawo ya yau ga ismaila sai ya shekara bai kawo da abun na ana ga kowane kwaron masara bai zai kowa ina na a gefe gefe da kasan mara gaskiya sallah a sati ita da hmm? ina ba da tuwatin ido su ife wa'ila su ƙara ba na so ya fata karu yau yaushe ya tsofa ni ban ajiye ban yi ritaya ba zai ritaya hmm? ni ne uban shi ban yi ritaya ba hmm? karewa ku za ku ci gaba da kare karewa kawai dai kuna yi masa nasiha ko yi masa nasiha don ba za ku so ya halaka ba na ma Isma'il an yi zamani wacce an yi ne an gama Isra'il yau shi ya zo yau yaushe aka yi shi kadda zai ritaya sai na Isma'il kuma sai gyaran Allah shi da Allah ya sa wannan munasabar inda rabon ta dawo da shi kila ta dawo da shi ko ya daɗa dulmewa ya sake tsayawa ya aiko kowa ana kallon shi ba abin da ba wai zaka dauka dangan gaban nan da kai ba ina gane da kai wata rana haka kallon ka zai bayyana duk tsofaffin tsofaffin nan wata rana ta rana da ba tsofaffi ba sannan shekaru ba yaran da aka taso da su تنا حما فا في إذا دكتور علي ليش جلس والله ما أبون ما كيد بقول ولا ما إذا بقول غني بقول بغن ده ده من تمام غلط ما أبون إذا بقول غني بقول ميكي آية أني سدنارون تقول الذين يخسرون أنفسهم وندسك حتى ما يقصوا وأهليهم كيالان صدبات يوم القيامة inda wanda ya tafi wuta ba shi ba matarsa mata da tafi wuta ba ita ba biji a can kullum azaba ne duk wannan daɗi a zahabtun kai ba ta kun fi hayati kuma duniya duk wani daɗi na ku ya so talai idan mutum shi zo ta ba shi ba mata kai na daga wasa, mutum na cin wutan wani a sa sa haɗiyar duwatsu duk inda ya dutse ya haɗe duk inda ya dutse ya haɗe cikin nan ya girma duwatsun nan su shiga cikin cikin su kankashe su zama manya-manyan macizai ya zama kato to kaman kaman mai yake da suna kaman kaman sai kuma ba shi ta in ya juya cikin ya ja shi da sau da karan wannan yaushe wacce mata ce za ta yi da shi wacce mata ce miji zai je ne ta haka daga wuta zuwa wuta ana cikin wuta ana shan azaba ta tafi break dan aka tafi break nan a iya kai ba ya wurin break ce idan aka kawo ruwan da za a sha da za a kurkwa shayin can in mutum ya sha da hanjin za ta zo gaba daya sannan ga zaƙo a kawo abincin zaƙo mutum ya ce take ta tafasa ya tsintsinka hanji shi ba, hanji ya dawo daga nan a ce yanzu mene ne bari a gaba masu sojan tsaronsa a ego fata a ego yadda kasan kayan mafi? ba da abin da za ta amma na sai ya fi masai saboda domin shi can wancan ruwan fata ya fi sun mai gasa shi wancan fate da za su sha ainihin abin da ruwan da ke kulwa ta farjin mazinata mato takan mace za ta dinga zubta wani irin wani ruwa bai doyi duk cikin wuta har wannan wanda wuta da shi namiji ma haka maza ko ta zai dinga zubar da wannan ruwan sannan ana azaba a wuta a yi amai ana gumi gumin ya tafi da ba ɗashi zai yi kwari ya dinga tafiya ya samu yi wani katon rafi ya yi wani katon tafki maimakon kausar to su kuma ga inda za tafi za a dinga ɗebowa ga tsotsotsi a ciki wuta ba ta gona su da ɗauye a ciki shi bai shayi ko shi ne ya baɗin sannan ga azaba an bata biyo wakila ana rike da wani kayan azaban da wanda ka sha wannan yafi idan mutum ya ɗaga ƙoƙon ainihin ya wajen ku, bi isa shara fasa'ar mutafaka kuma nan za a zauna haka in an gama tunan an gama break a koma rawa haka za a sake komawa da haka mutumin da ya asara wannan rayuwa wannan ne lokacin bu ma mu yi amfani da wannan lokaci shi o oh, ana cewa mu yi lafiya ta fi duniya da abin da ke cikin sani da ban yi ba ana gama musu ya ɗauki maganan ba komai ba tambaya da zaura shi la ne na fi nan shi mm, mm, mm, to shi nan ni fala azidu wala anqus na ɗauki wancan hadisi yau mun kiyama Wadalika kuwal khusran da mubin. Wannan ita ce a fara ba faɗuwan sana'a ba. Ba bota ta fito ba sunan ka. Sai ka sake bi. Ka sake rubutowa. Ba bota ta fito an zabge kuɗin ka ba. Hankali ya tashi. Kina za ka fara za ka je za ka yi gariya da gwamnati. Ayin bari ta ce ka fi Allah ya sa. Ba ka yi gariya da ita. Da wanne kudin za ka ɗauko lauyar. ya za ka yi shari'a da gwamna mafi sauki ka gudu ka basu ka kowa da ko abinka ka samu abin da za ka fi shi ne mafi sauki balle sai zama sai yake ma kuɗi a ce dai kabi sai dai du'a'i Allah ka karɓo min hakkina da Allah ku sani cikin du'a'i Allah ka karɓo min hakkina daga hannun wa'annan azzalumai ta dabbota Allah ka kauta kanka Wancan za su biya ka wannan shi ne hidayatul ayataini shiryatarwa da take cikin waɗannan ayoyi guda biyu na ɗaya dai la ya fihu imanu abdin yu'minu bi ba'dir rusul wa yakfuru bi ba'd imanin bawa baya inganta bai kyautatuwa ina yan usulul fiqh me ahkamul wada'iyya ko menene menene asihatu ha haka dole ba sahihu as-sihhatu fasadu ko al-batilu saboda kana akamar wata iya sun biyar ne ban ce a kama sauran ba nan ne guda biyu nan kan ma ɗaya ce ba ta a sha ibada ma kan ce mata sihha ɗan wancan wadda a kamar mai suke da suna taklifi an wajibi mandubi mubahi haramun nakarohi, taklifi kaga ce to ai akwai wada'i daga cikin wada'i akwai sihhatu akwai al-ibtalu ko batal ko fasadu wannan ainihin la yasihu imanu abdi imanin bawa bai inganta ya kyautatu a karɓe shi ya zama ya riko kamar yadda za a ce ciniki ingantacce kaga za a biya za a aiwatar da shi ciniki fatacce kaga ba za a biya ba ciniki dole a warware shi to wannan imanin bawa bai cika mana bai ma ko inganta kwata-kwata da ba da rasuli wa ya furo bi ba abin dole sai mutum ya yi imani da manzanni gaba daya amma la ya ko imanu abdi kamar yadda imanin bawa bai inganta ya uminu bi ba abi ma anzalallahu da imani da sashe kaza daidai da ya da kaza ya yi da shi kaza kan bai da shi ba ala rasulihi wa ba bi ba'dhi na biyu al-islamu huwa al-inqiyadu wal khudu'u lillahi ta'ala ba wai ma'anan fassara musulunci zaman lafiya ko islamu shine mai kuke cewa da wancan yaren zaman lafiya ba shi ne ba wannan kuskure ne wannan fassara a sarari ba ma'anar musulunci zaman lafiya ba ma'anar musulunci ba da kai in tashin hankali ne musulunci ba su tashin hankali amma ba shi ne fassara ba musulunci ma'anarsa ba da kai ka sallama rayuwarka wa Allah sai yadda ya shirya ma ba za ka yi tafiya irin yadda kake so ba sai tafiyar da Allah ya nuna maka yi ka fara da dama ka tsaya da hagu ɗaki za ka shiga abin da za ka shiga da shi masallaci da yadda za ka shiga bacci da yadda za ka yi dole wannan ka miƙa rayuwanka ga Allah gaba ɗaya Shi ne musulunci yi inqiyadu ta'ala والخضوع لله تعالى ليساء دع الله تبارك وتعالى وهو يتنافى مع التخيل yana kore juna tare da zafi in ka haɗuwa da ba zafi a musulunci ba ka da inci ba ka da hurriya babu ita abdun ka ci mamlukun la takadiru ala shaiki sannan fama a takhayiri a ne musulunci na koruwa in aka sa zafi a ciki babu zafi baina a rasulillahi ka zaɓi wannan manzo ka bar wajen wa wahayi ilaihi uku butulanu sa'iril adayani ɓacin sauran addinai duk addinan na fatattu ne ba a haɗa kai da su ya za ka haɗa kai tare da fatattu ko ta a ce kana da dinariya wannan na da marmara an haɗa a raba sai ku amma wayo sai dai wannan baka san zinari ne ba har da kai da ma ko a haram amma da ka san zinari zinari ne da ba za ka yi da haɗa shi da marmara ba duk da marmara tana da amfani wancan ko nasu ba ilo ne bai da amfani kamar a ce maka roƙaƙƙen mataccen raƙumi Raƙumi ya musu kuma ya ruɗe ko kafiri bai kin balle musulmi mushin raƙumi ne ruɓaɓɓe لهم جمل الدف على جبل ها وعري فجوة كشي إذا كان مسلمين شيء با أحد أو با يد با أحد ما تنفعتها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه أقصى فلسو غير المغضوب عليهم ban bukatar su wala sai kuma suka kira ka zan mu haɗa kai zan mu haɗa kai ka baka san abin da kake faɗi ba wannan nuna iyakacin jahilcin ka ga addini a za a haɗa wanda na ya riƙe na ka mai kuma mu haɗa ha mai haɗawa ku je ku haɗa ku da Allah can matin sauran addinai kan wal milal da aqidoji si wal din al islami in ba musulunci ba wa millat muhammadin sallallahu alaihi wa sallama dan da hakura ku da de na so mu qara fa man ban tiba da ba na so saboda mu ƙara ne ya sa na tsibi kuma gashi nan haka Allah ya kaddaro rabon kenan inda mai rabo rana ita yau ma haɗu wanda kuma ya mutu to ina da niyya tun ana kullum ana ai an haɗu a wata rana in an wata ba za a dawowa mai aka yi ha? Please.

shi isa ake yi saboda kirgawa zai zo zaka ba ba za ka taɓa idan lokacin wuce ba kuma in ya wuce za ka yi na dama za ka ce biya ba in yau ya wuce gobe ba zai wuce ba amma in ba ka baka lokacin zai ta wucewa haka ba ka yana ta wucewa yana ta wucewa dole ka yi asara kama san ka yi asara wani ilimi ne daban kuma bai kaɓo bai kaɓo jiya jiya nan ta gama wucewa yau in ka ce za ka yi aikin jeto na yau ka bari ma ba sallar farilla ba wannan kuma sallar farilla kaga na filfilin ka zaka bari ka yi ta tun da tafi muhimmanci karama ta farilla amma in lokaci riga ya so ta laiba ba ka ji ba to yanzu in lokaci ya yi da zan fasa da zan kawo muku magana ibn al-qayyim ibra'atul waqti ashaddu min al-maut ai kuma ta ce ta asarar lokaci ya fi mutuwa lokacin ka wuce baka da mutuwa kai ya ci tunda aka riga ka mutu ba za a maka hisabi da wannan lokacin ba amma kana rauni za a ma hisabi da wannan lokacin ba yi isa yake cewa asarar lokaci ya fi mutuwa ilimi ne imani ne wato kula ce ta kai kana iya asarar lokaci amma in ba ka kula ba ka san ma kana asara amma ne kake kana amfani da lokutan ka duka amma lokacin da ka fara ba su wannan za ta gano ba ka amfani da lokacin an yi asara da yawa An dama dama kai yaro ne kai amma ka zama kwacinka in an yi nan haka namu a fara ya fi naku idan kuka yi kuka a kan wannan mu ya kamata mai kukan jini idan ku kuna hawaye mu ya kamata mu kukan jini ku za ku yi idrakin asarar da kuka yi a yanzu har kuka gano kun yi asarar sai dai musibin kuna gafale ko kuma karshen ta muka biyo kuma muka gafala illa yanzu ne muke ta tunanin a gane har ta ganewa yanzu misali mu uzumi mutane ba sa san maganar nafilan nan ba sa su musamman lalatattu ba ta san maganar na filfilo ne na tsani a tarawihi na zo shekarun sai ke tarawihi dama ta zo ba irin ta ko wannan lokacin shekarar ma gaba daya kamata kai amfani da shi to na tarawihi ma yadda ba ka iya wannan ba tarawihi ma ba ka yi saboda kana in kai asaran wannan lokaci ya fito sai ya zanto ka yi nafilarta kafin a ce sallar magariba ko bayan sallar magariba hawa su suka gito maka ta tafi to idan ka dawo bayan isha za ka biya wancan to bayan isha ba can dare kana maganan can dare za ku yi abun nan ya za a yi na ka duk kayi su da daddaren a ɗan raƙi bacci a ɗan faushi wani abu don wajibi ne kafin adadin auren da kake bacci lokacin in ya yi ta ba wa jiki haƙƙi ta kwanta kai bacci ce to amma yanzu je na riga rai na ci bashi da Allah ko za a banta ramin daga cikin lokacin ta inda ba zan yi asaran can gaba kuma kan je in ɓantari wannan lokacin a waye garin samu matsala a can gaba don Allah a ruwa min asiri yau a ɗaga min kafa a bani mun talatin ina son in yi raka a takwas in ya ɓanto amma an ka ɓanta za ka ga ka So, asubahi subhanallahi ma yi babban asara in wannan lokacin ya so tale maka ba wani lokaci baka ga Allah ta'ala sai da ya rantsa da lokacin kansa ba duk karatun da ake naka ce muku ba kwa ganewa ala ra'atikum ni ni ma ba ganewan nake ba mijin ganewan yanzu nake ganewa za ka gani ba raban ce muku haka ba bana nake ce muku haka sai bana na gane ba ana ce wallahi inna al insana lafi khusr fa tsofaffi suka kalla masana suka kalla malaman alqur'ani suka kalla ala ra'asin imamu shafi'i ya kalli suran na zuwa karshen sai ce oh da ma Allah bai saukar da wani abu ba a cikin ƙur'ani wal asali ta aishe mu sai shi da bai magana ba mutane suka ta suna da shi da kaza ke nufi shi da kaza ke nufi shi da kaza ke nufi shi kuma bin kayan da ya fasa ran shi ai kaga shi ba a ja ba wani ne da ka ba shi da yake alƙur'an ne yake da suna an saukar da littafi guda ɗari da goma sha hudu shi kenan ɗarin nan aka shigar da su cikin mutum nan duk suna cikin mutum can cikin nan an tara su a alƙur'ani ƙur'anin nan an tara shi a cikin fatiha fatiha nan an kulle ta kalma biyu iyaka na abudu wa iyaka na sa'i ki zo mana imana bayanin yadda kai sai ke ce wata maktaba da masu kwamfuta ka duba ka kakwa shi amila kana duba tun kana gane za ka daina gane a gartafan hasan yawa to hakan nan da ya tashi ke to shi kenan kudu kalma biyu ne ko na can ko to bai ku zo ga yadda aka ga yadda aka ya ɗauko tarihin duniya a ciki ya ko menene a ciki ya ko wane ne a ciki ya fitar da littafi in ka duba girmansa wanda aka haɗa su wurare da ya fi girman ya ma fi girman ƙurani madarijin salikina ka dubi irin na fatan nan ka yi ka yi ka yi ka zauna ba ka je ko ina ba kan kansa eh fitar da wannan ba abin nan wa'annan duka ba ake rasa sauran duk ai ga ba maganan da da shiru yayin wannan magana za a ta cewa wannan yake nufi dan ka duba manyan malamai da su kan maganan Imam Shafi ko dai kaza yake nufi ha a kaza yake nufi ha a kaza yake nufi haka aka dinga saboda bai fasara ba malam abin yana nan sai dai ku daina shi mana kwakwalwa kuma ku saki don ku sun tuna sai tunani sosai kuma maimakon kai wata mummunan fassara ka lusa aikin magabata da fassara ka da do'a ka Allah ka taimake mu hmm, abun naka ne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 باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين